بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد يوم كمر كل الله ساك داو دمو cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni mali kamar yadda aka saba har kullum insha Allahu zan karanta sai a karanta في النكرات أعملت كليس لا وقد تليلات وإن ذا العمل وقد تليلات وإن ذا العمل وما للات في سوى حين عمل وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشى والعكس قل مشى والعكس أفعال المقاربة أفعال المقاربة ككان كاد وعسى لكن ندر ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى وكونه نعم. بعد حسن نزر وكاد الأمر فيه عكسة نزر وكاد الأمر فيه عكسة وكعسى حرى ولكن جعله وكعسى حرى ولكن جعله خبرها حتما بأن متصلة خبرها حتما بأن متصلة تو هل ينزو منا تكن حروف النواسخ dan mun yi bayani nawasef, nau'i biyu ne akwai af'al akwai huruf af'al su ne kamar muka ce kana da 'yan uwanta wanda mun yi bayani a kansu to satin da ya wuce sai muka fara magana kan la ko kuma in eh muka yi magana kan ma alhijazayya muka ce abin nan a wurin mutanen hijaz tana aiki irin aikin kana bi raf'il mubtada wa nasbil khabar sannan muka buga misali da wasu baitoci waɗanda aka yi kurakure ko kuma akan darura kamar irin nasu farazdak wanda ya yi ƙoƙarin koyi da luga na hijaziyya bayan shi mutum ne daga cikin banu tamim muka yi bayanin sharuɗanta muka ce kafin ma ta yi aiki kada in da shigo tsakani banu gudanata ma in antumu zahabun sannan muka ce kada ya kasance an raba ta wato nafinta ya yi nuqdan wato an naqada nafinta da illa in aka yi hakan nan batal al'amal aiki ya wargaje sannan muka ce kuma Allah ya taƙaddama khabaruha ala ismiha kada khabar ya tsalle ya zo abin nan wurin suna suna ya koma wurin khabari muna fahimta ai to sannan muka ce kuma dole a samu tartib daki daki wannan ya bi wannan to yau insha Allah za mu tashi a a cikin la annafiya lil wahda domin akwai bambanci tsakaninta da la annafiya lil jins la annafiya lil jins tana aiki ne irin aikin inna kamar la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah wannan la ce annafiya lil jins la wahida mawjudun nafiya amma akwai la annafiya lil wahda wannan tana aiki ne irin aikin kana la rajulun mawjudan ana fahimta sannan kuma za mu yi magana kan lata lata ita ma kamar laci amma ta'un din nan zaka ce za'ida za mu ɗauki sharɗanta la sharaɗin aikinta ta kasance a cikin nakirataini ne ma'ana ism ta ya kasance nakira khabar ta ya kasance nakira ana fahimta misali kamar ka ce la rajulun mawjudan la annafiya lil wahda amala kana rajulun ismu la nafiya مرفوع بها موجودا خبر لا نافية منصوب بها أنا فأنت تعزى فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية كذا محل شاهد لا شيء على الأرض باقية لا وزر مما قضى الله واقية كذا تأكي إذن أيكين كانت sharaɗinta ke kenan na farko ya kasance sunanta da eh, abin na khabarinta sannan sharadi na biyu shi ma kada a warware nafiyinta da illa domin in illa ta shigo tsakani batul al'amal aiki ya wargaje ana fahimta abu na uku kuma kada ya zanto khabar yayi takdimi akan suna misali kamar idan ka ce la rajulun la sahha an taqula la mawjudan rajulun bai dace kace haka ba dan kace haka aiki ya lalace muna fahimta malai tayi haka kuma ita ma lata tana aiki irin aikin kana amma akwai ɗan bambanci kaɗan ita lata bayan waɗannan sharuta da muka ambato abu na hudu dole ne ko kuma alal aghlab aw fil aksar a mafi yawancin lokuta dole ne khabar ɗinta ya kasance shi ne tabbatacce sunanta kuma shararri abu na hudu kenan sannan ba ta yin aiki a wani abu in ba kalman haina ba walata haina manas Allah to haina ka ce tana aiki irin aikin kana kana kuma musa tarfa al mubtada wa tasib al to nan abinda in ka tashi Rabi, zaka ce ismu lata mahdhuf an gane ai haina dinnan shine khabaruha mansub wa huwa manasin mudaf ilayh asl al kalam ولا تلحين حين مناص saboda ita sharar inta haka yake ya kasance sunanta an share sai khabar kawai tabbata amma tabbatan khabari yufassiru al-mahdhuf shike fassara wancan da aka share muna fahimta amma akasin haka yakan faru ma'ana a share abin nan khabari a tabbatar da suna a ce wala tahinu manas akan karanta haka shuzuzan amma wannan kuma wato qalil jiddan kaɗan ne a ce wala tahinu manas in ka karanta shi haka to khabar za ka ce mahzuf ai wala tahinu manasin ka'inan ko hasilan ko mustaqirran ko mawjudan ko ka kaddara abin da ka so muna fahimta malamai fa'id shine malam ke cewa fin nakirati a cikin nakirora guda biyu wato suna da khabar kenan umilat la kalaisa ana sanya wa la ta aiki irin aikin laisa me aikin laisa aikin laisa shine aikin kana me aikin kana ta yi wa mubtada rufa ta yi wa khabar muna fahimta wa qad talilata ba mamaki da lata wa in da kuma in annafiya talidal amala suka iya jibinta irin waɗannan ayyuka da la za ta yi ma'ana in kamar misali ka ce in huwa mustauliyan illa ala adhafil majanin in huwa mustauliyan kaga in anan nafiya ta amalu amal laisa ko kuma kana huwa ismu in mustauliyan kabar in ana fahimta kuma lai yawa to akwai waɗanda suke ganin ita ma sharɗanta kamar sharɗan laɗin ne ma'ana ba ta aiki sai a cikin nakirori to amma ba lallai ne zama haka shine akwai baiti da suke cewa inil mar'u maitan bin qita'i hayati walakin bi an yubgha alayhi fayukhzala inil mar'u maitan in anan nafiya ce ta'malu amala laisa ko kuma kana almaru ismu in maitan kabaru in muna fahimta ko malamai to shine malam ke cewa wa qaritali lata wa in ba mamaki da lata da in suna iya jibintan zal amala irin wannan aiki na lata to wa mali bai zamo ko bai zamowa ga lata amalun wani aiki fi siwa hinin in ba a cikin kalmar hinu ba la ta bata wani aiki a cikin wata kalma in ba hainu ba to malamai sun ta kokarin bayani shin hainan hainan bizat, bizat. ko ko a'a dukkan abin da ya nuni akan zamani shine ake magana haina tana iya abin nan kaman la ta sa'ata man dami misali E! nadim al bughatu wa la ta sa'ata man damin wal baghyu marta'u mubtaghihi wa khimu kaga mahallu shahid nadim al-bughatu jam'u baghi bima'na zalim wala tasa'ata man damin shin duk abin da ya nuni kan zamani ne laka ke aiki cikin sa ko ko a'a sai dai particularly hina inna hina khilaf malamai sun yi tawani eh wasu na gani a'a duk abin da ya shafi zamani lata za ta yi aiki a cikin shi ta amma yadda muka yi bayani dai kasur hasfulis وكسر إبقاء الخبر يعني أنا شعبي سنة بالكسرة سننكم أتبتد خبر بالكسرة منا فهمت أي شيني مالك وحصف ذي الرفع شعر ما أبو جرفة ونين ما أبو جرفة اسم فشا أبو نيون دي يعدو والعكس أكسن هكا a share ma'abucin nasba a tabbatar da ma'abucin rufa qal ya karanta kaɗan ne kwarai muna fahimta malamai to sai sabon babi af'alul muqaraba malam ya ce babin nan af'alul muqaraba ne min babil ghalaba don ka san abu kamar da makaranta wa qad yasiru alaman bil ghalaba abu na irin jayi sai zanto in an ce ne kaman ba kowa sai shi ne kamar da muka buga misali amma cikin karkashin muqaraba din nan ma'anar muqaraba af'ali na kusanci akwai af'alu raja af'ali na kwaɗayi ko na buri ko na nema sannan akwai af'alul insha fi'ilolin kirkira ko farawa amma da malai ta saboda duk waɗannan sun shigo karkashin wancan sai ce af'alul muqaraba fi'iloli na kusanci muna fahimta malai malai ce ka kana kada kamar yadda kana ke aiki kada ma haka take aiki kada af'alul muqaraba ce wa asa haka kuma asa ita ma tana aiki irin aikin kana asa rabbukum an yarhamakum wa in uttum to asallahu an ya'tiya bil fath ana fahimta don haka kada fi'l ne min af'al al muqaraba sannan asa fi'li ne min af'al raja lakin nadam sai dai fa yayi karanci ghairu mudari'in in dai ba mudari'i ba li hadaini ga waɗannan kada da a sake nan khabar wato bi ma'ana khabarin kada da asa galibi mudari'i ne amma nadar kalil jiddan kaɗan ne za ka samu abinda. aka sai haka wanda zai kasance khabar ya kasance suna ko ya kasance wani abu daban wanda ba mudari ba ana fahimta yi kamar da yake ce aksarta fil adli mulihan da'iman la tuksiran inni asaitu sa'ima asaitu sa'ima kaga nan khabarinta ba fi'li mudarihi bane wannan qalil wani kuma ke cewa fa'ubtu ila fahmin wa ma kittu abiya wa kan misliha faraqtuha wa hiya tasfiru فأبت بمعنى رجعت إلى فهم وما كدت أبيع كاكا كدت أبيع في إلي ده سونا ده خبري أما أنا كلام muna fahimta galibi za ka samu khabarin zai kasance abin nan mudari ne amma kasantuwan khabar in nan ba tare da an ba bayan asa wannan wani al'amari ne kaɗan amma khabar ya kasance da yawa bayan wa koko abin nan khabar ya kasance da an bayan asa abu ne wanda ya ruwan dare amma ya kasance babu an kaɗan ne ita kuma ka da kishiyar haka ruwan daranta ya kasance khabarinta mudari'i ne ba da an ba amma ya kasance da an wani abu ne kaɗan kamar yadda annabi sa yake cewa cikin wani hadisi ma kittu an usalli al-asra hatta kadat ash-shamsu an taghruba wannan abu ne qalil kadan don haka afsah misali in ka tashi zaka ce kittu adribuka amma ka ce kittu an adribaka wannan wani abu ne qalil in ka duba qur'ani zaka kada ta zo da yawa da mudari'i ba tare da an ba fa zabahuha wa ma kadu hatta kada yazighu kaga bai ce kada an yazigha ba fa zabahuha wa ma kadu an bai ce ba abin da yasa yake da karfi ya zanto babu an din bayanta don magana ta fi sala'a ta fi tabbata korewa ne bahat fa zabahuha wa ma kadu basu kusa ba ma da su aikata wannan aiki ka gane ai amma kace fa zabahuha wa ma kadu an kama akwai tantama ka gane ai eh amma sun yi abin ba wani tantama ba su kusanci ma nufin aikin ba to haka kuma asa? ita ruwan daren ta ya kasance inta da an ya atiya bil يأتي asa rabbukum an yarhamakum kaga tana zuwa da an muna fahimta malamai to eh, abin nan daga cikin misalin zuwan asa ba tare da an ba inda ma iya ce asal karbu ladhi amsayta fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu asal karbu ladhi amsayta fihi kaga anan khabar bai zo bai ma zo da mudari in ba ma bare ya zo da an ba muna fahimta yi. ai shine ke cewa wa kaunuhu kasantuwansa shiwa a shi khabar kasantuwansa shi khabar biduni an ba tare da an ba ba da asa bayan asa nazron yani qalilun kaɗan ne kwarai wa kada al'amru fihi uqisa al'amru fi kada aksu ma fi asa al'amarin a cikin kada kishiyar asa ne muna fahimta ai to to haka dai yadda asa take zuwa da mudari'i da an haka hara hara shi ma fi'ili ne daga cikin af'alul muqaraba na kusanci kamar ka ce harati sama'u an tumtira ga tumtira nan mudari'i sannan kuma ga an amma sai dai ita ma nata ya mafi zafi an tilasta ya kasance an ɗin nan tare da khabarinta amma kaga sa an ce akwai da illa yakan iya zuwa amma ita haraba zaɓi. dole ne khabar ɗinta ya kasance da an muna fahimta wake sa hara kamar yadda sa ke nuni akan eh, abin nan yake aiki irin aikin kana haka hara take yi lakin ju'ila sai dai fa an sanya khabaruha khabarinta ita wace ce hara hatman dole ne bi an ya haɗu da an muttasila a haɗe eh kaga abin da ya bambanta ta da da asa kenan eh, ita asa akwai mafi yawancinta kaza amma kaza amma ita wannan dolanta ne kabarinta ya kasance da an su haɗe suna tafi muna fahimta yi Ta wannan tunanin shi ne karatun kawai insha Allah sai akwai tambayoyi sai mu bude filin tambaya alaikum salam ya eh, kusan haka eh na'am حرت السماء أن تمطر ايه ايه فعل الماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف المحذوفة قلنا عين شهادي شيء ايه haka yake harati na a eh, da haka ya kamata ya zama idan da cewa muka yi har sama'u an tumtira sai mu ce mabdun ala al-fathah al-muqaddara ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur amma da mun ce harati kaga an share yani alif din nan sai aka kawo ta'u na madadin ta don haka sai mu ce fi'lun madin mabniyun ala al-fathati al-muqaddarati ala al-alif al-mahdhufa eto zai zama ta'azzur kenan wala kana bace yawa na'am haka yake zahiri amma a irabi ba haka za a yi shi ba zahirinsa haka yake amma ba haka za a yi shi a irabi ba na'am suna nuni kan kusancin aukuwan abu da kalmar qarib eh suna nuni kan kusancin abu eh harati sama'u an tumtira Eh, eh ta kusa da ta zubar da ruwa na'am alaikus salam eh ai ba zai ba ne haka in kai haka kai kuskure cikin magana waɗannan abuwa kuma daƙiƙ jidda abu ne mai za ka ga mutane da shi fa kitu an azuraka yani <laughs> muna fahimta yi. kana rubutun bahas daga kan maudu'i sunan littafi sai a watsa watsa da littafin ka <laughs> bala gane daga sunan littafi sai kai kanka ma ka ji kunyan mai ma yasa ya haka yi ma saboda wuri kaza ka ce kaza amma ya ya zama kaza nan kuma kaza ya kamata ya zama wuri kaza da kace kaza to ba kazan bane kaza ne ka gane da haka al'amari ne babba mu ta karatu kai mu yi hayaniya eh ba wai luga kadai ba ko menene ka karanta shi dan ka gane amma ka kai hayaniya eh na alaikum salam eh eh kawai da muka ambata a wancan farko kada illa ta zo tsakani kamar misali ka ce la rajulun illa mawjudun ba wani mutum face ya samun samamme in ka cika da la aiki ya bace bai dace ka ce la rajulun illa mawjudan ba ka gane sannan kuma ya kasance eh, sunanta da kabar na kirate amma ya kasance ya shiga wa ma'arifa wannan sabanin abin da suka yi sharda ne kamar yadda mawaƙi ke cewa badat fi'la bi wuddin falamma tabi'tuha tawallat wa baqat hajati fi fuadiya wa hallat sawad alqalbi la ana baghiyan siwaha wala an hubbiha mutarakhiya kaga wa hallat sawad alqalbi la ana baghiya ana ضمير ne damir kuma yana ɗaya daga cikin anwa'ul ma'arif to kaga aiki ya saba wurin da haka sai ce la ana bakhin mai kuka ce bakhiya amma kuma a sharaf ya saba sai aka aiki to wannan darura ne ko kuma shuzuz eh alaikum salam eh tana zuwa mana asat fa hala asaitum in tawallaitum Eh? Eh, ita ita kadai ce aka yi sabani akan ta wasu na ganin cewa harafi ce ita to amma hakikatan ita suna ce saboda ittisalud damiri biha damir na haɗuwa da ita yana kuma a ɗaya daga cikin alamomin fi'ili azim damir ya haɗu da shi abin nan fi'ili eh yana ɗaya daga cikin sharuɗan fi'ili ya zanto ta'un tana iya haɗuwa da shi na eh eh eh abin da yasa ita wancan fi'ili ce wancan ko harafi ne harafi kuma bai da karfin fi'ili a kada abin nan fi'ili ne ai shi ba mu kawo sharaɗin cewa ya kasance da karatin ba ala ce karatun na farko إيه في النكرات أعملت كليس لا إيه ولا يا داريس عليكم السلام نعم ba lalle bane ta ɗauki sharɗan la a waɗannan sharɗa tana ɗauka amma da wai da ke kasance suna da kabar na kira to wannan shine ba lalle bane amma maganan la illa dole ne to eh ناقص ناسخ ايه تو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك